الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخليله وسفيه وأمينه على وحي أرسله الله تبارك وتعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة ونسها الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا ثم اعلموا أن الأفضلية منة من الله جل وعلا يفضل ما يشاء سبحانه قدرا وكونيا ويفضل ما يشاء سبحانه وتعالى بسبب من أسباب المكتسبات وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله فتفضيل الله عز وجل لبعض, لبعض الناس أمر من الله جل وعلا مقضي من عنده سبحانه وقد يكون كما قلت بسبب من أسباب مكتسبة اكتسبها الإنسان فهذا أبو بكر رضي الله عنه في منهجنا في عقيدتنا فليس هناك أحد في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والرسل أفضل من أبي بكر ليس هناك أهد أفضل من أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فضله الله تبارك وتعالى لأسباب مكتسبة من هذه الأسباب أنه هو أول من أسلم في هذه الأمة وأن كثيرا من الصحابة الذين أسلموا ودخلوا في هذا الدين واعتنقوا هذا الدين بدعوته إليهم بسبب دعوته إليهم أي أن أبا بكر كان سبب إسلامهم رضي الله تعالى عنه وعطاه ثم بطهارة قلبه وإخلاصه رضي الله تعالى عنه وعطاه أي أن القلوب لها تأثير عظيم في تفضيل الله عز وجل لبعض البشر إخوة الإسلام ما كان أبو بكر رضي الله عنه فقيرا كأبي ذر وأبي هريرة ولكنه كان أفضل منهما ما كان أبو بكر رضي الله عنه أو أن أبا بكر لم يؤذب في الله عز وجل كثيرا كخباب ابن الأرس أو بلال أو سمية أو ياسر ولكنه كان أفضل منه لم يصب بدنه رضي الله عنه في الغزوات كطلحة ابن عبيد الله أو أبي عبيدة عامر بن الجراح أو خالد بن الوليد سيف الله المسلول ولكن أبا بكر كان أفضل منه لم يقتل أبو بكر رضي الله عنه شهيدا كعمر بن الخطاب أو حمزة ابن عبد المطلب أو مصعب بن عمير أو سعيد بن معاذ لكنه كان الأفضل رضي الله تعالى عنه الباب وسؤال والسؤال المطروح هو ما هو السر العجيب الذي صنع له هذه العظمة التي تتراجع عنها سوابق الهمم أحد التابعين الأجلاء يكشف لنا هذا المدمر ويبدي لنا هذا السر العظيم ألا وهو بكر ابن عبد الله المزني بكر ابن عبد الله المزني هذا التابعي الجليل كان يقول رضي الله عنه ورحمه الله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة صيام ولكن بشيء وقر في قلبه رضي الله عنه إنها أعمال القلوب تلك التي بلغت بأبي بكر إلى حيث لا تبلغ الأعمال والهمم إنها أعمال القلوب التي جعلت أبا بكر رضي الله عنه لو وزن إيمانه بإيمان أهل الأرض لرجها رضي الله عنه لقد تعلمنا في منهجنا وأكيدتنا أن الإيمان عمل القلب اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالأركان والجنان لكننا عباد الله كنا نجتهد في صور الأعمال وعددها وقول اللسان وعمل الجوارح وأهملنا لبها وجوهرها وهو القلب ولكل عبادة حقيقة وسور فالصلاة سورتها قيام وركوع وسجود وغيرها من أركان الصلاة لكن جوهرها ولبها هو الخشوع والصيام له سورته وهو الكف عن المفترات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس هذه سورة الصيام ولكن لبه هو التقوى والحج سورته السعي والطواف والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى وغيرها من مناسك الحج هذه سورته أما لبه فهو تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى والدعاء مثلا الدعاء سورتها رفع اليدين واستقبال القبلة لكن لبها هو الافتقار إلى الله عز وجل والذكر الذي نذكر الله عز وجل سورته تحميد الله وتهليل الله وتمديد الله باللسان وقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لكن لبه إذلال الله تبارك وتعالى وخوفه ورجاؤه ومحبته سبحانه عز وجل إخوة الإسلام القرآن الكريم يبدي لنا هذه الحقيقة في آي من آياته في غير موضع من موادئه قال رب العزة والجلال أفلا يعلم إذا بؤثر ما في القبور وحصل ما في السدور ويقول الله تبارك وتعالى يوم تبلى السرائر ويقول الله جل وعلا من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وقال جل وعلا في قولي إبراهيم خليل الرحمن ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم أو في رواية ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأمالكم والحديث رواه مسلم قال القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه هو يتكلم عن هذا التابعي الجليل عبد الله بن مبارك يقول لماذا فضل هذا الرجل علينا لماذا فضل هذا الرجل علينا إن كان يسلي فنحن نصلي وإن كان يصوم فنحن نصوم وإن كان يتصدق أو يخون أو يفعل أو يفعل أو يغزو فإنا لنفعل ولا ندري ما هو السر حتى إذا كنا معه في ليلة مظلمة إذا انطفأ السراج إذا انطفأ السراج فذهب عبد الله بن مبارك ليوكد السراج ولما أوقد السراج فإذا أيناه تذرفان ولعل حينما كانوا في الظلام تذكر الموت وتذكر القبر وتذكر وحشة القبر قلت أي القاسم ابن محمد بهذه الخشية فضل هذا الرجل علينا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة ألا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم bayan godiya ga Allah tabaraka wata'ala da salati da sallama ga shugabanmu shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da dukkanin mutanen gidansa da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo su da kyautatawa yan uwa masu albarka bayan wasiya da jin tsoron Allah Ta baraka wa ta'ala mu sani cewa ubangiji ta'ala yana fifita wanda ya ga dama ko abin da ya ga dama ko gurin da ya ga dama a kan wasu gurare kan wasu mutane ko lokuta akan wasu lokuta kamar yadda muka sani Allah ya fifita misali ranar juma'a akan sauran ranaku ya fifita waɗansu watanni kamar ramadan kamar ashhurul hurin akan sauran watanni ya fifita maka da madina akan wasu gurare ya fifita masallacin harami da masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin baitul maqdis akan sauran masallatan duniya baki daya ya fifita annabawa da manzanni akan sauran mutane a cikin su din ma Allah ya ce ya fifita wasu akan wasu tilkar rusul fadanna ba'dahum ala ba'd wayantan manzanni da kake ji Allah ya ce mun daga wasu akan wasu wasu sun fi wasu kad faddalna ba'dan nabiyina ala wa wasu annabawa mun fifita su akan wasu wasu Allah ya akwai wanda Allah ya musu magana minhum man kallama Allah a cikin su kuma akwai ulul azmi min ar-rusul kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar annabi Isa kamar annabi Musa kamar annabi Ibrahim waɗannan Allah ya fifita su akan sauran annabawa a cikin su kuma Allah ya fifita annabin mu manzon mu sallallahu alaihi wasallam akan dukkanin sauran annabawa baki ɗaya da manzanni ya'yan uwan me ce janyo Allah ya fifita wani akan wani wani lokaci minna ce baiwa ce da ganin damar Allah kadaran da kauniya da ƙaba'i. Allah ne ya ga dama ya kaddara yake fifita abin da ya ga dama wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahum al-khiyara wani lokaci kuma mutane Allah na fifita su akan wasu ya daga darajar wasu akan wasu saboda saboda wasu ayyuka da suke aikatawa wanda yana da alaka da kyan zuciyarsu da tsarkakewar zuciyarsu ba kadai turar aiki a aikace da yawansa da adadinsa da dagewa a kansu ba ma'anar wannan shine akwai sanda za mu iya yin aiki iri ɗaya mu yi sallar mai azumi watan ramadan kowa ya ɗauka mun shiga sallah iri ɗaya ga shi nan muna yi mun je aikin haji ga shi nan kowa yana sa'ayi kowa yana ɗawafi kowa ya je muzdalifa kowa ya je mina kowa yana jifan shaidan duka muna yin aiki iri ɗaya amma Allah ya fifita naka aikin akan wani Allah ya fifita rayuwarka akan ta wani me yasa saboda wani sirri da ke da alaka da kyan zuciyar ɗan adam ya subhanallah abubakar radiyallahu ta'ala an a cikin manhaji na musulunci in ka ɗauke manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan al'umma wallahi babu kamar abubakar ittifaqi na malamai Allah ya daga darajar shi ya daga martabar shi to menene dalili abubakar bai kasance fakiri matalauci kamar abu huraira kamar abu zarri wanda suka sha talauci amma kuma Allah ya daga abubakar a kan ya fi su daraja abubakar radiyallahu an azabar da ake sha a sababin musulunci sun a maka shi ma an masa azaba amma ba ta kai azabar da aka yi wa irin su khabbab ibn al-arash wanda uwar gidansa ummu anmar ƙona shi take yi da wuta tana sa a kan wuta kamar balangu kitsan jikinsa shi yake ƙona wuta. bawa ne tana cewa lauka na khairan ma sabaquna ilai yaushe kuna bayi za ku riga mu inda alheri ne ba za ku riga mu imani ba zinnira baiwar abu jahal haka ya rika mata azaba har sai da ta makance yana lauka na khairan ma sabaquna ilai da alkhairi ne bayi irin ku ba za su riga mu imani da Muhammad ba Abubakar bai sami irin wannan azabar da yawa ba kamar Bilal ibn Rabah al-Habashi kamar Sumayya awwal shahida fil Islam wadda ta fara mutuwa a musulunci kamar Yasir ainihin mijinta baban Ammar bin Yasir lakinna Abubakar kana afdala minkum amma Allah ya fifita Abubakar akan radiyallahu ta'ala anhu zuwa gurin yaƙi da ake yi bai samu raunuka da siyuka da tsara da karta da yanka irin yadda sauran wata sahabbai suka samu ba kamar talha ibn ubaidillah kamar abu ubaida amir ibn jarra kamar khalid ibn walid sayfullah al-maslul yace duk jikin tsara ne ko karta ko yanka ko suka babu inda zaka dora tafin hannunka a jikinsa sai ka sami yanka ko karta ko ferewa duk a dalilin ɗaukaka wannan addini na musulunci tare da haka a musulunci abubakar ya fi su daraja abubakar ba shahada yi ba ba kashe shi a matsayin shahidi ba kamar da aka kashe sayyidina abubakar a sayyidina umar aka kashe sayyidina ali a matsayin shahidai aka kashe sayyidina usman a matsayin shahidi aka kashe mus'ab aka kashe hamza baffan annabi sallallahu alaihi wasallam aka kashe mu'azu sa'id bin as'ad bin mu'az wanda al'arshin ubangiji ya girgiza saboda shi amma duk da haka abubakar Allah ya daga shi to menene sirrin da yasa Allah ta'ala ya daga abubakar akan sauran wayannan halittu aka ce sirrin kamar yadda wani tabi'i bakar ibn abdullahi al-muzani Ya ce wallahi ma sabaqahum Abubakar. Bakar bi ta salatin wala bi kasrati siyam walakin bi shay'in tsara fi qalbihi abubakar ba yawan sallah ya fi su ba ba yawan azumi ya fi su ba ba yawan tsaiwar dare fi su ba ba yawan sadaka da kudi fi su ba sai dai ubangiji tabaraka wa ta'ala ya daga shi ne saboda wani abu da ya tabbata a cikin zuciyarsa sirrin zuciya ne girman ikilasinta da girman nuna girmama Allah da ƙaunashi da girmama darajar annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda ya sami watan daraja na mafi yawancin mutane sun musulunta ma a dalilinsa ya'yan uwa wannan yana da alaka da ayyukan zuciya amalul qulub ita ce ta kai imanin abubakar aka ce da za a auna shi da sauran imanin mutane sai na abubakar yarin jahila aisha radiyallahu ta takan ce inna ababakar iza ma makaman nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam lam yusli an-nas min buka idan ya tsaya a gurin da annabi yake tsayawa dan yayi wa mutane limanci ya iya ziyar da mutane sallah saboda kuka ne yake rinjaye sa radiyallahu ta'ala anhu almuhim ya uwa manufar wannan bayani shine mun sani ayyukan musulunci da Allah ya ce ni na harkar imani dole ba za su tabbata ba sai da abubuwa guda uku zuciya ta kudirce amalin kalbi imani ba zai taba tabbata ba sai da aikin zuciya sannan sai baki ya furta shine kaulin lisan sannan sai an gani kuma a aikace amalul arkan wal jawarih ayyuka su aikata a aikace waɗannan su suke cika imani sai dai malamai suka ce galiban mutane sun fi ba da himma da ƙoƙari wajen aikin harshe da kuma aikin gaɓai suna sakaci game da ayyukan zuciya wanda kuma ayyukan zuciya su suka fi kai mutum inda ya kamata su kai shi a wajen daraja domin ita Allah ya fi kallo ita ubangiji yake lekawa ita ce take da tasiri ita ce wadda Allah ta'ala ranar kiyama zai yi bincike a kanta waɗannan ayyuka da muke yi sallah muna sallah ga surarta a yi ruku'u a yi sujjada a dago daga ruku'u a yi karatun fatiha a yi kaza wannan kowa yana yi lakin menene lubbin sallah menene sirrin da ake so a samu a sallah menene dalilin da ke sa sallar wani ta fita wani aka ce shine khushu lubbus sala al khushu wani abu ne da ke da alaka da zuciya kad aflaha al mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un yayin da mutane suka zo yin azumi surar azumi shine kowa ya kame tun daga fitowar alfijir zuwa faduwar rana baya ci baya sha yana kiyaye abubuwan da suke bata azumi muftirat lakin menene jiban sirrin da ake so a samu a cikin azumi shine taqwa shine tsoron Allah wannan abun kuma yana da alaka da zuciya kutiba alaykum siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun aikin hajima haka abin yake kowa ya sa harami an yi sa'ayi tare an je filin arafa an yi dawafi an yi duk abin da za a yi lakin menene sirrin da ubangiji yake nema a cikin waɗannan ayyuka shine ta'azimu sha'airullah <coughs> girmama sha'airullah wa man yu'azzim sha'airallah fa innaha min taqwal qulub akwai wasu alamomi da wasu gurare da in mutum ya tsinci kansa a wannan guri za su sa zuciyarsa ta karaya ya girmama Allah ya girmama sha'airullah guraren da ake wa Allah ta tabaraka wata'ala wannan shine sirrin da ke cikin aikin hajji addu'a da muke yi menene surar addu'a a zahirin zaka ga mutum ya daga hannu ya kalli alqibla yana kiran Allah da sunayensa da siffofinsa yana tawassuli amma kuma wani watakila ma bai daga hannun ba watakila ma bai kalli alqibla ba amma da ya roƙi Allah sai ubangiji ya amsa me yasa akwai wani sirri na addu'a shine al-iftiqaru ila nuna bukatuwa da saranda da nuna ainihin inkisari da marere cewa Allah da yayi da kuma sanin ba wanda yake biya masa wannan bukata in ba Allah ba da kai bukata zuwa gare shi ta hanyar bukatuwa zuwa ga ubangiji zikiri da muke yi muna ambatan Allah muna subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wancan yanayi, wancan ya rike tarbi yana yin dubu kaza lakin me sirrin wani kila zai dan kadan ma sai ainihin abin da ake nema ya tabbata sirrin shine girmama Allah ijlalullah shi kuma wanda yana faruwa ne da zuciya da jin tsoronsa da fatansa da ƙaunarsa da za ta shiga zuciyarka a dalilin wannan ambatan Allah ijlalullah wa khawfuhu ورجاؤه وتعظيمه ومحبته سبحانه عز وجل da yadda zikirin yayi tasiri har ya hana ka sabon Allah madaukakin sarki ya ɗan uwa ranar kiyama ubangiji tabaraka wata'ala abinda zai fara bincike akai shine sirrin zuciya a wani guri ubangiji yace yawma tubla sara'ir yawma tubla sara'ir asra'ir malamai suka ce shi ne sirrin zuciya ranar da za a yi tonin filin ranar da za a bincike sirrai ranar da za a tona menene ke cikin zukatan yau masu sara'il a sai da aisha Allahu anha wata rana tana sallah urwa ibn zubair ya sai na je na same ta tana sallah ina jiran ta gama sallah sai na ji ta karanto والسماء والطارق أسلم حتى ذو إن الله كسوى يوم تبلى السرائر يتفكر فكا تتقبى دميمي سوى يوم تبلى السرائر يوم تبلى السرائر har hawayena zuban har ya duka hijabinta ya ce ina jira ina jira ina jira ba ta gama sallah ba na ciki na je na dawo na same ta akan wannan aya na tafi gidan mahaifiyata asma'u binta abi bakar yayarta ita ma na same ta tana sallah ta karanto fadin Allah tabaraka wa ta'ala wasur wa kitabin masur hatta zo inda Allah ya cewa famanna Allahu alaina wa waqana azab as-samum wa waqana azab as-samum yace sai ta fashe da kuka tana maimaita wannan aya najira najira har na tafi bata gama ba almuhim aisha tana tunanin yadda ubangiji yake kallon zuciya da ranar da zai leka asirin zuciya ranar da zai bayyana da zuciya waɗannan ayyuka da muke aikatawa a fili a zahiri ba su ubangiji zai yi la'akari da su ba abin da zai yi la'akari da su shine waye dan Allah waye ya kaunaci Allah wane ne zuciyarsa take da kyau amma waɗannan ayyuka kowa na yi wannan zuciya ita take sa mutum ya samu daraja a gurin Allah madaukakin sarki shi yasa Allah ta'ala yace afala alamu idza bu'thira usira masu qubur wai dan adam ya manta ne idan aka taso waɗanda suke cikin kaburburan shine wa idza al qubur bu'thirat afala alamu, shin bai sani ba ne idan aka tono waɗanda suke cikin kabari sannan wa husila ma fi wa husila ma fi sidur aka binciki aka bi kwakwafin me yake cikin zukata kuma me aka boye a cikin zukata wani sirri yake cikin zukata ranar kiyama kenan ranar da ubangiji zai yi ta hasilin abin da ke cikin zukatan mutane a wani guri ubangiji ya ce man khashiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib man khashiyar rahman bil ghaib wa jaa bi qalbin munib wannan aljanna wanda zai shige ta ubangiji ya ce wanda ya ji tsoron Allah a ɓoye subhanallah ya zo wa da Allah da zuciya muni ya za ka gane irin wannan zuciya tsakaninka da Allah ba kai ba kowa a cikin ɗaki yaya alaƙarka da Allah yaya waye da take hannunka sanda ka ɗauko ta kana kalle-kallen me kake kallon me ka gani wani irin abu kake downloading me ka gani na sabon Allah ka tuna akwai mai ganin ka subhanahu wa ta'ala wallahi a lokacin ne sirrin zuciya zai tafi yau masu bulas amma da ni da kai mun fito dukkaninmu masu tsoron Allah ne a zahiri lakin lokacin da ka buya ba wanda ke kallon ka innal ladina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir kaga masu jin tsoron Allah suna daki su kadai ba mai ganin su daga su sai Allah su suke da wata irin gafara da kuma wani lada mai girma me yasa saboda sirrin yana da alaka da girmama Allah a bayan ido man khashiyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib shi yasa annabin Allah annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sanda yake addu'a yake roƙon Allah yana neman Allah ya masa alfarma da yake cewa ya ubangiji ka gafarta wa babana wa kafir li abi innahu kana min adh-dhalin lalle yana daga cikin waɗanda suka kauce hanya suka bata suna bautar gumaka har inda Allah ke cewa wala tukhzini yawma yub'ath Ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'ath ya Allah karka kunyata ranar da za a tada bayi sai ta yau malayin fa'umaru ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ranar da dukiya ko ‘ya'ya, Allah da za su amfani ba. Ibrahim alaihi salam yana gaya wa Allah ta'ala wala tukhzini yawma yub'athun Allah karka kunyata ni ranar da zaka tada bayi yawma la yanfa'u malun wala banun ranar da dukiya ko yaya babu abin da za su tunyana illa man atallaha bi qalbin salim sai wanda ya zo wa Allah kadai bi qalbin salim da zuciya lafiyayyar da zuciya ku bi tafiya, da zuciya da take son Allah da zuciya da take cike da wani sirri shine wanda sirrin da ya sa abubakar Allah ya daga shi mutane da yawa Allah ya daga Al-Qasim ibn muhammad shi kan sayyidina abubakar ne radiyallahu anhu yace nakan tambayi kaina Al-Qasim ibn muhammad yana daga cikin fuqaha us-sab'a manyan malamai na madina a zamanin tabi'ai wanda suka karanta da al'imamun zuhuri iza qila man fil ilmi sab'atu abhurin riwayatuhum laysat anil ilmi kharija فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة fuqaha saba'a manyan jigajigan malamai da aka yi a Madina bayan tafiyar sahabbai babu kamar su suka karantar da malaman Imam Malik alƙasar ibn muhammad jikan sai na abubakar ya ce na kan tambayi kaina me yasa Allah ya fifita abdullahi dan mubarak a kaina a kanmu dukkaninmu me yasa ake son shi me yasa ake kaunar shi me yasa in yazo zai magana ba matakatsin kai me yasa nan sai gashi nan mutane ake ta cetowa ana gudu har su ainihin wato imamu zahabi yake cewa takalma na tsinkewa me yasa Allah ya daga shi akan liman za ku dina hadar rasul alaina in kana yusalli fa inna la nusalli idan sallah sai mu ma dai muna sallah idan azumi ne yawan azumi ma muna yi idan yawan sadaka ne mu ma muna yi in haji ne mu ma muna yi in umara ne mu ma muna yi limaza fudila hadar rasul alaina yana so ya san me sir menene sirrin koyayyen? Yace wallahi ban gane haka ba sai wata rana muna zaune da shi a ɗaki sai da daddare sai fitila ta mutu a cibalbar muka shiga cikin duhu ba wanda ke kallon juna a cikin ɗan wannan sakan kafin a je a kunna cibalbar idanunsa ya fashe da kuka gemunsa ya jike da hawaye irin abin da ya tuno shine kabari da kwanciyar kabari wannan muna duniya kenan ba ma iya ganin hannunmu yaya kuma idan mun shiga kabari shi inda tunanin sai tafi kenan mu kuma tunaninmu bai fi san ba ana kunna fitila sai naga ga idanuwansa da gemunsa ya cika da hawaye na ce Allahu akbar bi hadhihi al-khashya fuddila Abdullah ibn Mubarak alaina da wannan sirri ne na zuciya wallahi Allah ya daga shi a kan ya ƴan uwa dole ne mu bai wa zuciya muhimmanci mu gyara ta mu tsarkake ta Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba man dassaha wanda ya tsarkake ta ya ci nasara wanda ya sa mata da sisa ya sa mata datti ya shiga uku ya lalace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin da al-Imam Muslim ya rawaito hadisin Abu Huraira annabi yace inna Allah la yanzuru ila ajsadikum Allah baya kallon gangan jikinku waye saka manya-manyan rawani waye ya rike tarbi waye ya yi kaza wane ne ke rike da ƙur'ani da kaza yana ta karantawa a zahiri ba shi Allah ke kallo ba wala ila suwarikum baya kallon suranku waye ya fi kyau waye ya fi kwalliya walakin yanzur ila wa amalikum sai dai Allah yana kallon zukatanku wataƙila wancan daga wata kabila yake wadda kabila ma ba a santa ba watakila wancan ya fi kowa muni a cikin al'umma watakila wancan ba wanda ya san shi duk unguwan nan ba wanda ya san shi duk garin nan na rantse da Allah kila ma albarkacin sa muke baka gane sirrin ba babu lokaci wata rana ɗaya daga cikin magabata malamin imam malik muhammad bin munkadir manyan malamai da aka san su a madina ya ce sama ta bushe allah bai mana ruwa ba fari ya yi fari bala'i ya yi bala'i shuka ta bushe amma mun fita roƙar ruwan allah ko kallon mu bai ba mun yi addu'ar mun yi addu'ar sama sai ƙara bushewa take yi duk manyan malamai sun fito masu tsoron allah da ake gani a zahiri duk sun fito yace wata rana ina zaune a masallacin annabi da daddare an gama sallar isha kowa ya tafi sai na koma can wata kusurwa ina zaune ina lami ina lazimi sai ga wani mutum ya shigo ya ma rufe fuskarsa haka da mayafi ya duba ya duba bai ga kowa ba yayi nafila raka'a biyu yace ya ubangiji bayinka sun fito dan kai musu ruwa Allah ba kai musu ruwa ba sun roƙe ka ya ubangiji sama sai ƙara bushewa ta ce wa inni muqtimun alayka ya rab illa sakaitahu Allah in ne maka rantsuwa wallahi sai kai ruwa ya subhanallah annabi yace inna minan nasi nasin law aqsama ala Allah la abarrahu daga cikin mutane akwai mutanen da suka ce wallahi Allah sai kai kuma wallahi sai yayi annabi ta daga cikin su akwai bara'u bin hazim law aqsama ala Allah la abarrahu zittadirai Ga gashi ana ganin ta tufafinsa ba komai ba madfu'un bil abwabi in yaje gurin taro ana wai kai me ya kawo ka nan wai kai na ne kuje raka nima ko ma tun bai malam ba irin ku ake nema ba nan amma da zai yi wa Allah rantsuwa Allah ba zai kunyata ta ba yace na rantsi da Allah inji Muhammad ibn Munkadir na tashi nace yau ga mahaukaci duk mun fito manyan bayan Allah bayan duk mun roki Allah ba ai mana ruwa ba sai kai ya ce wallahi ban bar gurin nan ba sai da hadiri ya haɗu bai gama addu'an nan ba sai ga hadiri ya haɗu ya ce sai ruwa a cikin ruwa na fito na bi mutumin nan bai san ina binsa ba har bayan garin madina ina zuwa bayan gari na ga ya shiga wani gida da gari ya waye sai na je nemi shi sallama na ce malam fito da ya fito ya ce malam lafiya kana babban malami da ka aika na zo ya ce ai jiya na bi makiyar da kai ubangiji da daddare ya ce sai na ga fuskarsa ta canja bai ji daɗin maganar da ne ba ashe wani bazuku ne a garin madina ba wanda ya san shi shi ya je ya roƙi ruwa manyan bayan allah da suka fita ba a yi ruwan saboda su ba ya uwa mu ji tsoron allah ta ba da wa ta'ala mu marere cewa allah mu gyara zukatanmu kada mu rena kowa kada mu wulakanta kowa mu roƙi allah maɗaukacin sarki ya mana duk abin da zai mana ya mana ruwa ya mana albarka ya ba mu zaman lafiya ba mu san sirrin da ke cikin zukatan bayin Allah ba muna roƙon Allah jalla wa ala ya gafarta mana ya ji kanmu ya mana rahama ya tausaya mana ya ba mu damuna mai albarka baki daya wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina الله أكبر الله